Muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da nuna muna wannan dare na asabar goma ga watan safar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda kuma ya zo daidai da ishirin da hudu ga watan yuli miladiyya dubu biyu da ishirin da shida. Muna masallacin Abi Huraira radiyallahu anhu da ke gwiwa layout a cikin birnin Sokoto domin ci gaba da karatun littafin sahih imam bukhari rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitab tafsir al-qur'an babubuka ne da ke magana akan tafsirin al-qur'ani da girma kuma muna cikin suratul tauba za mu tashi aya ta hudu kina cikin suratul tauba din babun illal ladina ahadtum al mushrikin arsalna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 عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع في رهن يؤذنون في الناس أن لا يحجن بعد العالم مشرك ولا يكون بالبيت عريان فكان حمير يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة رضي الله عنه باب إلا الذين أهدتم من المشركين wannan babu na magana ne dangane da ayar da ta gabace ta ma za na min Allah wa rasulihi illa su yawm al-hajj al-akbar inna Allah bari'un min al-mushrikeen wa rasuluhu hazuwa inda Allah subhanahu wa ta'ala yace illa alladhina ahadtum min al-mushrikeen wadanda kuka alƙawari da su da cikin mushrikai kamar yadda malamai suka ce kashi biyu ne akwai waɗanda alkawarin da aka yi da su asa da watanni hudu da Allah ambata akwai kuma waɗanda alkawarin da aka yi da su ya wuce haka nan saboda haka waɗanda aka alkawari da su ƙasa ga wata hudu za a ɗan ƙara musu lokaci zuwa cikin wata hudu waɗanda kuma alkawarin su ya wuce wata hudu da su kuma za a dawo da su ga abin nan wata hudu kamar da wasu malamai suka ce wasu kuma suka ce a waɗanda alkawarin su ya wuce wata hudu da su za a bar su har zuwa lokacin da aka yi alkawari da su kamar yadda Allah ya ce eh, matukar dai ba su warware ba su kwanci alkawarin ba to a kyale su ila mujjatihim har zuwa lokacin da aka ɗiba musu wannan alkawarin إمام بخاري رحمه الله تحدثنا إسحاق آه، شيني ابن الكوثج إسحاق ابن منصور الكوثج قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم شيني الدورقي قال حدثنا أبي شيني إبراهيم حدثنا أبي شيني إبراهيم الدورقي عن صالح عن صالح عن ابن شهاب قال ابن أبي عن صالح ابن كيسان عن أبي شهاب عن ابن شهاب ابن محمد ابن مسلم عن حميد ابن عبد الرحمن قال أخبرنا أبا هريرة رضي الله عنه قال أخبرنا أبا بكر رضي الله عنه أخبرنا أخبره أبا بكر أن أبا بكر رضي الله عنه أبو هريرة شيني كتار الأباري كنا كارن تدعى لبن حميد ابن عبد الرحمن بن عوف يجي أبو بكر رضي الله عنه يا فتى مي كما تارجا تاقود يا يمي بعثه في حجة الحجة التي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها أمره rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaiha hajjin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya jagorantar da abubakar tara takwas da shekarar hijira kenan kamin ai hajjatul wada abin tara ga shekarar hijira kamin ai hajjatul wada wa qabla hajjatul wada gabani ai hajjatul wada ya aika abu huraira shi rahabi cikin wasu jama'a yu'azzilu fil nas je su shelanta a cikin mutane an hujjar yahujjanna ba'da al'am mushrikun cewa bayan wannan shekarar to kada wani mashiriki ya zo ya hajji tare da al'ummar musulmi saboda ka an soke hajjin mashirikai daga wannan shekarar Bala ya tsufa bil oriyan sannan kuma kada wanda ya kuma dawafin ɗakin ƙabar tsirara ba hana su dawafin ɗakin ƙabar amma kan wanda ya kuma yi tsirara kuma wa kana humay yaqulu yawman nahri yawman hajj akbar humay ibn abdurrahman yana cewa yawman eh, ranan yake nan yawman hajj akbar wannan yini ne ne hajj akbar wato a wannan ranar ce aka aike su suka je suka ba da wannan shaidan aminan kenan min ajil hadisi abi huraira saboda hadisin abi huraira din da ya kawo a nan don saɓani ne wasu ce yau ma'arafa yau min hajjin akbar kenan wasu kuma su ce a'a yau min nahar ne yau min hajjin akbar kenan saboda haka shehu mai ya ce akan cewa yau min hajjin akbar yau min nahar domin wannan yini ake aikata ayyukan hajji mafi yawa ta farko dai ga jamratul aqaba sannan bayan gama jamratul aqaba a zo a yi annahar a zo a layya da kuma hadaya bayan an gama a yi ko asfi sannan kuma ji a tsawafin ifaba ga waɗanda ba su a wannan ranar waɗannan ayyuka guda hudu sun gaba ɗaya yau ban har aka so a yi su eh, eh, ake yin su wasu bisa wajabci wasu kuma bisa ga mustahabbanci kamar dawakal ifaba mustahabbi ne a yi wannan ranar ta goma ga wata amma an jinkirta duk babu laifi insha Allah باب باب وقاتلوا أئمة الكفر إنه إنهم لا أيمان لهم قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا زيد بن وهب قال كنا عند حذيفة رضي الله عنه فقال ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة ولا من المنافقين إلا أربعة فقال أعرابي إنكم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تخبرونا فلا ندري وما بال هؤلاء الذين يبقون بيوتنا ويشركون أعلاقنا قال أولئك الفساق عجب لم يبق منهم إلا أربعة أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء باردا لما وجد فردا باب فقاتل أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم ألا سوى إن نكثوا أيمانكم أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم la aimana lahum la'allahum yantahun Allah ya idan suka kwanci alƙawarin su suka kulla tare da ku min ma bi ahadihi bayan kuma an kulla alƙawarin laifi na ɗaya kenan wa ta'anu ne dinikum kuma suka yi suka a cikin addinin laifi na biyu kenan idan haka ya faru ko alƙawarin sun warware saboda haka faƙasilo a matan kufri ku yaƙi shugabannin nan na kafirci wasu malamai suna ganin a matan kufri wasu ayyanannun mutane ne waɗanda suka jagorori ne a cikin kafirai da su za a yaƙa kuma a karkashe su wasu kuma suna ganin cewa wannan aya amu duk lokacin da wannan abin ya faru duk wani wanda aka kulla alƙawari da shi ba ga warwarewa alƙawarin da gare shi to ya shiga karkashin wannan aya yana cikin ayyukan kufri da za a yaka duk lokacin da musulmi da kafirai suka alƙawari to da zarar an ga kwanci alƙawarin a gefen kafirai a yaƙe su kai su shiga cikin haƙin mata da kufri da Allah subhanahu wataala ta ce a yaƙe su saboda kamar su imamin shaukani irin ra'ayin da suka je a kai kenan cewa wannan aya ta mace ba ta tsaya ne akan abin nan ƙurashawa ba don wasu ruwa sa ƙurash suka tsaye da aya a kai ko da aya ta sauka a dalilin wani to ayan nan ba za ta tsaya a kai ba sai gaba ɗaya za ta shafi wanda ya aikata abin da ya daidai da aikin wani ɗin nan da aya ta sauka a sanadiyarsa innahum la aymana lahum Allah ce dalilin da zai sa a yaƙe su domin ko ba su da alƙawari idan kuka haka nan la'allahum yantahun suna yiwa su hannu daga barin kwanci alƙawari tun lokacin da kulla alƙawari a kasana Muhammad ibn Musanna Abu Musa ke na al'anazi قال Yahya, يحيى بن ابن سعيد القطان قال حدثنا Isma'il. إلى ابن أبي خالد قال حدثنا زيد بن وهب قال كنا عند حذيفة زيد بن وهب yace mun kasance وري حذيفة ibn اليمان رضي الله عنه فقال سيدي ما بقي من أصحاب هذه الآية ثلاثة الكفر yace waɗanda ayar ta sauka saboda su babu waɗanda suka rage illa talata sai mutane uku kawai waɗanda ba munafiqai ba wala min almunafiqina illa arba'a sannan daga cikin munafiqai kuma daga cikin munafiqai kuma hudu kawai suka rage to su wane ne ayar suka sauka a kansu su ne kuma ambaci abu sufiya sannan wasu suka ambaci abu jihar wasu batun na rabi'a shaibatun na rabi'a da umayyatun na khalaf amma dai a ƙarshe suka ce to shi abu jihar ai a badar aka kashe shi saboda haka shi zai shiga cikin wannan ayar saboda haka ayar waɗanda suka rage kawai abu sufiyan ibn harb kuma suka ce haris eh, abu sufiyan ibn hab da kuma suhail ibn amr da kuma ikrima ibn abi jahal sai ikrima ibn abi jahal shi ya musulunta sai sannan abu sufiyan daga baya shi ma ya musulunta saboda haka mutum biyu kaɗai daga cikin waɗanda aka yi tuhuma cewa su ne su kaɗai ne suka rage a musulunci a kafirci waɗanda ba su musulunta ba ko har in ta tabbata cewa su ne ko zai su yaman yake nufi da cewa arba'an ko biyu ɗai aka gano kenan daga cikin mutane hudun da ya faɗi ko zai su yaman shine da sirrin nabi sallallahu alaihi wa alihi su a firai da ya sani daga manzo sallallahu alaihi sallam yana rike da su kuma zai faɗi ma kowa musamman sha'anin munafukai ya sani sosai da sosai da sosai to sai ya ce ila arba'in a kala a arabi sai wani ba kawai ya ce bai innakum ashaba muhammadin sallallahu alaihi wa sallam innakum lalle ku ku ne ashaba muhammadin sallallahu alaihi wa sallam da inna ko da ka ce innakum ko kuma ka ce inna ashaba muhammadin saboda haka wa ashab nasba cewa ne na eh, abin da na eh, kum muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuka ce inna muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala nadri karantar da mu wala nadri to wani bin abubuwan da kuke karantar da mu ba mu sani ba mu iya riƙewa sosai da sosai أو فما بال هؤلاء الذين يفكرون بيوتنا ويسرقون أعلاقنا ويالا بال سوق وتنشن السوق وسوق يزوى تفش جدا جنب والبقر حين أقول جدا دب وأبنى دبايا فتارد أن بنا نعرف أوفا جدا ما أشغبا أجي أقول جدا جينا أشغبا da saboda haka suna kuna gidajen mu suna shigowa wa yasriquna a'laqana kuma suna sace dukiyoyin mu masu daraja to bar mana waɗanda ba masu daraja ba ina nufin munafukai kana sai ce ulai kal fasa yace ai waɗannan da kake gani ai su fasikai ne sai ce ajal gaskiya ne ku lam yabqa minhum illa arba'a sai huzaifa ce ai babu waɗanda suka rage daga cikin su yanzu illa arba'a face hudu kadai ahaduhum shaykhun kabirun sai daga cikin su wanda na sani yake raye a yanzu wanda tijo ne wani tsoho ne kabirun mai yawan shekaru kautar balma albarin da ma wajen da da ku saboda tsohon da ya yi bai san daɗi ba bai san rashin daɗi bai san sanyi ba bai san zafi ba saboda haka ko da ruwan sanyi ma ya sha to bai gane ma cewa ruwan sanyi ne ya sha shi ne yana nan dai raye dai rayuwa ne na tare da shi amma fa duk ya rikide ya kiɗibe saboda haka yana nan ne dai a matsayin cewa mutum wanda ke raye da yawanci masu miyagun halaye da ƙarshensu ya lalace ƙarshensu ya sun tozarta a ƙarshensu wasu a riwayar ismaili inda ya ce tukbiruna ko tukbiruna na tukbiruna ranajin ya ce tukbiruna na an ashiya kuna karantar da mu wasu abubuwa ga ban manzo Allah sallallahu da Sallam, ya ce fala najri ba sai kuma ce tukbirun da na an ashiya kuna karantar da mu abubuwa zai yawa amma dai akwai wasu waɗanda muke hange hanya ko wasu ko tare da ku suke su mai an matsayin wai to sai mai nuni ko zai fa mai bayani dangane da irin waɗannan mutane sai ka shi huzaifa kamar yadda faɗa muku shi da sahibu sirrin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga nan sai mai adaran قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزنادي أن عبد الرحمن الأعرج حدثه أنه قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع باب قوله تعالى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم الله يقول وإن ya يكنزون zuna تسكن شيء الذهب والفضة زيناري zinari za cikin taska za cikin abin nan eh, bankin kuɗi akai banki a ajiye ko kuma akwati bonus proof na kuɗi a ajiye wala yin sukuna hafi sabilillah ba mu ciyar da waɗannan dukiyoyin a cikin hanyar da Allah ya umarni a ciyar da su ne dai suna gadara su suna da kuɗi kawai abinda suka ga dama ne suke da kuɗi ba da Allah ya ce Allah ce fa bashir ba ya musu bushara wace irin bushara a ba mutum labari na alkhairi shine bushara amma sai Allah ya da shi mushakala kamar yadda wanda ke ciyarwa saboda Allah idan bushara za a yi mai da alkhairi to shi ma yau wanda ma zai ciyarwa saboda Allah a babin istihsa shi ma din sai a ce to shi ma ai mai bushara da azabin alim wata azaba mai raɗaɗi ranar alkiyama ko kuma nan duniya da kuma alkiyama imam bukhari ya hakan, al ne ibn nafi ne abul yaman kenan ba ba wannan sunan ba sai san ba a rasa ba كناية سابة فجي آه، أبو اليمان والحكم ابن نافع قال أخبرنا شعيب ابن ابن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد ابن عبد الله بن زكوان أن عبد الرحمن ابن آه، أن عبد الرحمن الأعرج عبد الرحمن ابن هرمز كنا الأعرج حدثه شيء كرنت الآل بن أبي الزناد أنه قال حدثني أبو هريرة عن النبي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا جماعة الله صلى الله عليه وسلم هنا شيوا يكون كذب أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرأ دوت يند لا ke taskancewa da kai ya koye ya adana sai الله don Allah to zai zama mai kuma mai tsanko saboda ƙosawa da kuma tsohuwa da bala'i har ya kasance yana da tsanko. a yawon kiyama ta ranar da kiyama haka nan za a maida wannan dukiyar da aka taskance ba a ciyarwa saboda Allah wannan kumar sun yi ta yawo farfajiyar alkiyama yana bidan eh, wane ne mai wannan dukiyar ina fi ya ganshi to duk gaba ɗaya zai launaye a wuyansa gaba ɗaya. ya ce ana kan zuka ana kan zuka yana neman tsari da shi alhali ba wannan lokacin ne lokacin neman tsari ba kuma wannan macijin ba zai kuskure ne dukiyar ba ba zai kai ratayu ga wani wanda ba shi ne ma abuci dukiyar ba Allah ya muna tsari da wannan حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن حسين عن زيد بن وهب قال مررت على أبي ذر بالربضة فقلت ما أنزلك بهذه الأرض قال كنا بالشام فقرأت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله <clears throat> فبشرهم بعذاب أليم قال معاوية ما هذه فينا ما هذه إلا في أهل الكتاب قال قلت إنها لفينا وفيهم حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل قال حدثنا جرير بن ابن عبد الحميد الحربي عن حسين بن ابن عبد الرحمن السلمي الكوفي عن زيد بن وهب قال مررت على أبي ذر ناوت أبو ذر da rabaza garin ake ce ma rabaza wa kullu na tambaye shi ma an zalaka bi hada al-ard kawo ga wannan kasan ya kai Abu Huraira wanda kun kunna bi Sham mun kasance kasan Sham a wurin Muawiya fa qara'tu sai na karanta wannan ayat alladhina yakunzuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la fi sabilillah وبشرهم بعذاب أليم قال معاوية في معاوية كما أبو ذر ما هذه فينا أي وانا آية وغريم مو مسلمي لأن سوكد وانا آية وأكمل ما هذه إلا في أهل الكتاب ai wannan aya a kan haka su ta musu ke magana ba kan mu musulmai ba yadda ke fahimta shi ta ba shi kenan qala abu zar yace qultu hada fi fiha wa fihi ba akan ku kadai ba har mu ma tana akan mu idan ka ji yin rabuwa da rabuwa da ma'awiya da ne saboda gittawan ne wannan ayar ce ai ba kan su ta sauka akan ahli kitabi kadai su sauka gani haka na gaba iya zama da shi saboda haka sai na baro mai kafin shafin ya dawo na rabar ya zo zaman nila na'am babun قوله تعالى يوم حما عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كرمتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكملون وقال احمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا ابي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال هذا قبل أن تنزل الزكاة ولما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال هذا قوله, آه، قوله تعالى ثم يهما عليها في نار جهنم كل يوم آية في جبال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يهما عليها wace rana ce za a yi musu wannan azaba alimin mai raɗaɗi yau mai kuma alai ranar da za a ƙona wannan dukiyar kuka ce an narfe wannan dukiyar inari jahannam cikin wutar jahannama ka a yi zuga zuge a narke dukiyar gaba ɗai ka tukuwa bi haji ba hukum ka fita dukiyar kasko kasko kasko kasko ko kuma ka ce fai fai fai fai fai fai sannan za a ɗauko dukiyar ka tukuwa bi haji ba hukum kai ta musu lalas ga gogunansu ana nanna musu dukiyar ga gogunansu da da kuma haƙarƙarinsu da da kuma bayansu a lokacin da ake musu wannan azaba mai radadi ana ce musu haza ma kanaztum wannan dukiyar da kuka taskance kenan a duniya ya an fasikon kuma kuka taskance wa kanunku ba ku ciyarwa a hanyoyin da Allah subhanahu wata'ala ya umarni alhali daga cikin dalilan da yasa Allah ya ba ku zuciya kenan don ku bayar a hanyoyin da Allah ya umarni ba don ku zaune kan dukiyar ille ku kun mallaka wanda bai da shi ya sai ya halaka ba wa an taqulu ma ja'alakum mustakhlifina fihi Allah ku ciyar daga cikin abin da Allah ya sanya ku zamo ne mamaya cikin wannan dukiyar masu kula da dukiyar kuke saboda haka da lokacin kulawa da dukiyar nan ya ƙare sai Allah amshe kuma ya ba wasu kuma ko kana raye Allah ya anshe ce to lokacin da ya ɗiba maka na kula da dukiya lokaci ya ƙare sai anshe ya ba wani ko kuma ka mutu sai wasu sun ko gada Allah ya mayar musu kuma su zama masu kula da dukiyar saboda haka lokacin da ke da dukiya kai aiki alkhairi hanyoyi na aiki alkhairi da yawa ne da su marayu marasa lafiya miskinai ga sunan dai da gwagware goraye mata da maza ga sunan makarantu ne da asibitoci ne da sauran ruwan sha yau ruwan sha bala'i ne da al'umma a shiya ka zo ka iso gaba ɗai inda hohun gwamnati ka kai magana inda ma hohun da suke to bala'i bala inda babu ina masu kuɗi kun zaune bisa kuɗaɗen sai ya musu ka je biliyoyin da ya bani sai ka ya kama baki ya je lahira kuma hisabi wannan dukiyar da ya bari Alhaji wata ke da ko bohol guda ya taɓa ginawa a shiyarsu da za a zo a ɗebi ruwa a sha ba a yi mai addu'a ba bai yi ba kada ba ne wasu shiyoyi zakan da an dole ba wasu ba su ko bayar ba kale wanda ba dole ba da marayu nan ko ina suna ta yawo 'yan gudun hijira ba su ko safuwa. ranar alkiyama ta wukace ni za ka ce su ba za ka wajibi ne duk wanda ke da dukiya ya kokari ya siyar gargwadon abin da yake iyawa ba ce ke yi duka ka bayar ba kuma Allah wata ala duk lokacin da ka hitar ya mayar maka makwahin wannan da ka siya duk lokacin da ka ɗiba ya mai da wani don ma na kasa sadakatun ilman haka na mai ce sadaka ba ba ta rage dukiya bal dukiyar ma karuwa take yi a nan duniya sannan kuma a kan ɗinka na lahira kuma na karuwa da lada saboda haka waɗanda Allah ya ba kuɗi to kada su yi ruwa. Allah ce mai adaran fazo a ce musu haza ma ka nasu bi an saboda haka ko ku ɗanɗani ma kuntum tasmizu abin nan bala'in dukiyan nan da kuka fuskancewa ko ku ɗanɗani bala'in yau a wannan lokaci wa za ka kira waɗanda suka gaji kuɗin wani kila su sun aiki alheri da kuɗin su sun tsallake amma kai da aka gada gare ka a cikin kuɗin nan sun zama bala'i وقال أحمد نعم. وقال أحمد بن الشبيب ابن سعيد حدثنا أبي شن شبيب ابن سعيد عن يونس بن يزيد كنا على أيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر إذا منذ tare عبد الله بن عمر وقال عبد الله بن عمر ya haza qabla an zaka zakatu ai wannan ayar da Allah subhanahu wata'ala yake cewa alladhina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata har zuwa yau yawma yuhma alaiha fi nari jahannam zuwa karshen aya an saukar da wannan aya ne kamin a faranta zakka amma falan ma unzilat a lokacin da aka saukar da aka wajabta zakka ja'alaha kuburan fil amwal to sai aka sanya wannan zakkar ta zama abin tsarkakewa ga dukiya yaya ne mutum zai tsarkake kai ne daga wannan azaban ta hanyar zaka? zakka yasa Allah subhanahu wataala yace qul min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wasalli alaihi inna salataka sakanun lahu shi wani abu mutunci daga cikin dukiyarsu ka tsarkake su daga zunubai sannan ka tsarkake dukiyar kuma daga duk wata shubha da cikin dukiyar saboda kai ne dukiya an tsarkake ta sannan kuma an tsarkake maka dukiya an wanke maka dukiyar daga cikin eh, ma'ana azzaka shine az-ziyadatu mun karanto kwanaki az-ziyada wato Allah zai linka maka ita mai mai ta dukiyar nan ta karuwa ɗaya za ta sai saboda ni kana bada da haƙoƙin Allah subhanahu wa ta'ala باب قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة هرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم والقيم هو القائم قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض فسبت عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان باب قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ألا تبلي عدة الشهور عند الله إذا وتنمي قول الله na ashara shaharan wata goma sha biyu ne fi kitabin lahi a cikin lauhin mahafu. yau ma kalakar samawa shi wal'ar sun ranar da Allah ya halitta sammai da ƙasa haka nan adadin su yake mai canza ba min ha daga cikin watanni goma sha hudun nan arba'atun huru akwai watanni guda huɗu, waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yawa alfarma ya tsara musu daraja da kuma fifi zalika dinul qayyim zalika dinul qayyim al qayyim ma'ana huwa al qa'im sai zalika kiyaye waɗannan dokokin watanni goma sha hudu uku ai aiki da su daidai yadda Allah ya ce to addinul qayyim wato addini kenan da daidaitaccen addini saboda haka fala ta su nemo fi hinna an fasa kada ku zalunci kanunku ta hanyar yin yaƙi cikin waɗannan watanni guda hudu da Allah subhanahu wata'ala cikin yawma alfarman ya hana yaƙi tun lokacin jahiliya ba a yaƙi a cikin حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب شنو ابن أبي تميمة السختياني عن محمد شنو آه، ابن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة لقيء شنو ابن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته فزعنا صلى الله عليه وسلم يتي الزمان شكرا kada sadara ya zagayo ka hayatihi kamar daidai lokacin da Allah ya halicci shekarar watanni goma sha biyu ɗin yau ma halakar samawati wal ard wato ya dawo daidai da lokacin da Allah ya halicci waɗannan watanni waɗannan da ƙasa shine wata goma sha biyu kenan ya ce a sanatu 12 larabawa sun kasance kamar yadda Allah ya bada labari suna ɗauke alfarman wata haramcin yaƙi a cikin wani wata su kai ga wani wata kamar yadda Allah ce inna man nasi'u ziyadatun fil kufr annasi jinkirta wani wata a ɗauke hukuncin wannan wata a kai wani wata wannan ma ziyadatun da kufure ne ƙari ne wato nun ce a cikin kafirci wajen muharram haramcin da Allah ya sanya cikin sai a ɗauke a kai cikin watan safa sai a halatta yaƙi cikin watan muharram idan wata shekara ta dawo kuma sai a ɗauke haramcin daga safar a kai Rabi'in awwal saboda haka an halatta da yaki cikin muharram da safar sannan daga nan kuma wata shekara ta dawo a ɗauke shi rabi'il awwal haramcin a kai rabi'il akhir haka nan a ta kaiwa a ta kizawa har a dawo ƙasa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke wannan maganar yace az-zamanu qad istadara ala hay'ati wannan shekarar daidai lokacin da zagayen da ake da haramcin muharram ɗin an dawo bisa ga wannan wata na muharram daidai wanda Allah yadda Allah yi. saboda haka shekara ta zagayo kenan ka hay'atihi kamar yadda shekarar take ran da Allah halitta sabai da ƙasa haramcin ya dawo cikin watan muharram an da zagayen an zagayo an dawo السنة اثنا عشر شهرا النبي يقول شكرا وتنين قوة شابيوني من هذا نتيجة أربعة هرم خذوا Allah sanya alfarma a cikinsu ba a yaƙi an haramtar da yaƙi a cikinsu salat hawaliyat watannin uku jere da juna suke zulqada watan bawan salloli kenan watan sha ɗaya wa zulhijja da kuma watan zulhijja watan da yake nan watan goma sha biyu wal muharram da kuma watan me za mu ce mai ashura ko wata azumi ashura al muharram ko kuma watan cika cika za a ce watan muharram ko waɗannan uku jere suke ta wannan suna al muharram kamar da imam suyuti ya bada labari daga cikin darajojin al-muharram ana ce mai lahi al-muharram mene ne ake ce mai lahi a halin duk watannin gaba ɗaya lahi ne aiko ba shi akwai wani dalili da ce wannan al-muharram shi kaɗai ne sunan musulunci duk gaba ɗaya sauran watannin goma sha ɗaya duk suna ne na tun jahiliya almuharram din suna ne na jahiliya safarun awwal ko a zo safarun sani wajen rabi'ul awwal wajen rabi'ul akhir ko haka na ce jumadal ula a ce jumadal akhira ko a ta yi rajab safarun awwal sai Allah canza wannan sunan zuwa al-muharram abu kasancewa Allah ya wa wannan suna kadai wata Allah ya wa wannan wata kadai suna muharram sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce mai shahrul lahi wato watan da Allah ya canza wa suna ko watan da Allah ya yi wa suna na daban a cikin watanni shahrul lahi muharram a lokacin da ya magana أفضل الصيام كلام بعد رمضان شهر الله المحرم ده أزمن ديك درجة باين وتا رمضان ده وتا أزمن ده أكي شكل وتا علم الفرما المحرم وانا أزمي شين يك درجة طب ودعك إمام السيوطي أبن دي شكل نتشكل حديث من ديوة إبن ماجة شين يشي ورجب سنن ده وتا رجب حضر wannan rajab din ana ce ana dangina shi ga mudar wato kabilan mudar da jarabawa allazi baina jumada wa sha'ban daga jumadan akhira ko kace jumada saniya sai kabina rajab ko ko na sha'ban tsakanin ku watan rajab yake wata na shida kenan shine watan rajab watan watanni guda hudu كل شهر آه، من أشهر القرم كبر على البردة كسوى تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم يكن من ليالي أشهر الحرم جرى رينا توتيوا ما تفيواني يو نوى غوتا وتي بغي غاني با وان وتا متو كما نوى غوتا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله tsananin yaƙi da ake shi babu hankali malar da kullum da ne a shurul hurum in ba cikin tararren a shurul hurumi ne ba wannan can ci kwaskin zulqa'ada zulhijja al-muharram aka ce kuma rajab wannan cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya ake amma da makamai cikin kube saboda haka ana rike da lissafin watanni kuma wata yana hada maka watan kaza muke kuma yau kaza shi an fahimta ko tayyib sai mai hada rabban babul ثاني اثنين يقتلهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا معنا أي ناصرنا السكينة فعيلة من السكون قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا ثابت قال حدثنا انس قال حدثني ابو بكر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرايت اثار المشركين اثار المشركين قلت يا رسول الله لو ان احدهم رفع قدمه ورانا قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما هذا قوله تعالى ثاني اثنين منهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تهزل إن الله معنا ألا شيء إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ألا شيء idan ku ba za ku taimake الله سبحانه وتعالى zai taimaki ya riga ma ya taimake shi illa ta tsoro a kan nasarar hulba ko Allah ya taimake shi ya ba shi manzanci sannan kuma kariya ta da taimako ne na nan tare da shi da haka ya riga ya bashi. shi da ya mai alkawarin kuma da zai cika mai wannan alkawarin kuma ba mai ba Allah subhanahu wa ta'ala ita idza kharaja kullu min kafaru a lokacin da kafirai suka fidda shi a cikin garin maka bai ne mukuwar dukan da na kafaru da yi su bituka ko ya ka ko ya kurjuk ko sai wannan suka kenan sun gama ko dai a kashi ko suka ce eh haka ne ya yi in kun ji a kashi wa zai kashe wanda sun kashe shi ku ya jawo maka ne bala'i suka ce a kowace kabila ban ta da mutum guda in so a ji a kashe shi ba san wani kashe ba Ina so jini na ya ga duk kabilu to saboda haka banu hashim ba za su sa zuwa ya kaddu larabawa suka ce wato wa ga shawara ta amma dai a sabo da ta aga je to a dar mai kurkuku an dar mai kurkuku a sai ta yada addini shi cikin kurkuku ko saboda haka wannan bai yi ba aka ce to a hidda shi gaba da kore shi can zuwa wani wuri ko huta suka ɗauki wannan shawarar shawarar da kawai su karfawa shine su kashe shi in an kashe shi gaba ɗaya an bar sun duriya shi to saboda haka kirga ya tuwa ɗin na bi tsalib ya zo ya kwanta musu su fiɗa ce a daren da zai sulale ya bar ya bar garin makka amma ya riga ya je ya faɗa ma abubakar abubakar ce dama amani na ta da sarakun ma biyu sannan wanda naka saboda haka umarnin kaɗai nake jira saboda haka abubakar shi a da raƙon da aka yi hijirar da su zago kama hanya suka ne suka su da aka zo wurin kashi ne ali bin abi talib aka isko bisa jigila manzo sallallahu alaihi wasallam ya ne ya fita idza kharajahu alladhina kafaru thaniya ithnain suka je suka ji cikin kogo a lokacin da aka ce a bido wasu gashin tasun yawa duk wanda ya kawo su kuma ka ji mamaki ka ne amma wannan cangan ba ta tsole mai idanu ba ya ga son ya cika alƙawarin da ya ɗauka daban tarihi na cika alkawari bisa ga kuɗin da za a bashi ya lalata zuri'arsu an kama su da shaifanci da mene da mai da cin amana tare da suka tahi manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka ci komo da kafiran na tsaye suna ganin su abubakar yake ai inda ɗayan su ya san sun ya ci ba haka ai da ya gamu annabi ya ce ma ma luka ne Allahu salisuhuma ya abubakar wani kankauka mutum biyu kuma taimakon Allah shine na uku su kuma ka ce wasu gabu ya zai su gabu yanzu ma fi magana in ya kuri da sahibihi a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ce ma sahabinsa wane ne sahabinsa a wannan lokaci shi ne abubakar ila shak a duk gaba ne malaman tafsirin duniya in ya kuri sahibihi la tahzan kada kai bakin kar hankalin kai tashi inna allaha ma'ana taimako Allah na nafa tare da mu saboda kan hankali ke tashi da zai suka ce min inna Allah ma'ana ma'ana wasu sun ɗauka ma'iyya zatiya ko amma ba ma'iyya zatiya ba ce ma'iyyatul nasr wal hib inna ma'ana da ma'ana na nasiruna wa hafizuna Allah mai taimakon mu ne sannan kuma shine mai ba mu kariya yace as-sakinatu ko mm. fa anzala Allahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha haka ne ko mm. wa azaba alladhina kafaru to as-sakinatu fa'ilatun ma'aunin kenan as-sakinatu al-fa'ilatu menene ma'anar sakinatu min as-sukun daga natsuwa aka samu wannan kalmar as-sakinatu kuma da ta sai Allah saukar musu da natsuwa sai abubakar da ke cikin tashin hankali sai Allah saukar mai da natsuwa saboda haka sai ya natsu a lokacin ya ɗebe da yake ciki da kuma koron da yake ciki a zasna abu muhammad shi ne abu al-musnadi wanda aka fi sanya da al-musnadi al-jufi al-bukhari قال حدثنا حبان شين ابن هلال الباهلي قال حدثنا همام شين ابن يحيى العوضي قال حدثنا ثابت بن ابن أسلم كنا البلاني كنت شيني أثبت الناس في أنس بن مالك جدا لمن تسكي قراتور أنس بن مالك قاوة يكي ثابت سني حديثا أنس بن مالك قال حدثنا أنس بن ابن مالك رضي الله عنه فيما قال حدثني أبو بكر saboda رواية الصحابي riwayatul الصحابي wani sahabi kenan قال يا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam bukari a cikin kogo a lokacin da zabun abin da hijira sai me fara'aitu tsarar mushriki sai na ga kuma mushrikai da suke bin mu kultu nace ya rasulullah ya manzo sallallahu alaihi wasallam Dau an na hadahun rafa a rafa'a qadamayhi inda ɗayansu ya daga ƙafafunsa guda biyu ra'ana ko to ai da ya gamu inda ya ɗan kira abin nan ya dan zallo to da ya gamu cewa ga mu cikin kogo amma sai zan ba su haka ba amma mutum na tsaye inda ce ɗan kira ƙafafun, dan ƙara tsawo dai da zai gamu ga mu cikin kogo amma sai ba su haka nan ba kala sai annabi ce ba zannuka bisai menene kake zaton bisai ne mutum biyu allahu ko Allah da kuma kariya Allah kalisu kuma shine na ukun su ya za a yi su gamu ai zai yi wa hakan daga nan sai sai haddasa Abdullahi bin Muhammad haddasa na Abdullahi bin Muhammad qala haddasa na Uyayna عن ابن جريج عن ابن أبي مريكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حين وقع بينه وبين ابن الزبير قلت أبوه الزبير وأمه أسماء وخالته عائشة وجدته أبو بكر وجدته صفية فقلت لسفيان اسناده فقال حدثنا له إنسان ولم يقل ابن جريج حدثنا عبد الله بن محمد هيا ذو شنين أبو جعفر الجعفي البخاري المسندي قال حدثنا ابن عيينة سنة سفيان ابن عيينة الهلالي المكي عن ابن جريج بن عبد الملك ابن عبد العزيز وعبد عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي عن ابن أبي مليكة ابن عبد الله ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال abdullahi bin abbas ya ce hina waka bainahu wa bain ibn zubayr a lokacin da rikici ya shiga tsakanin abdullahi bin abbas da abdullahi bin zubayr qultu abuhu zubayr kana ce o'oi oh, oh, shi wa abdullahi bin zubayr huwa yana da matsayin da ake raga mai ظاهر الصفة كل الزبير ابن العوام كان يستعجى رسل المبشرون بالجنة قبل الهديث ولا يشارة وأمه أسماء وهذه أسماء أسماء بنت أبي بكر وأبي بكر كان حق الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالته عائشة ثم قالت إن لست قول الظهر في يسا إذا عائشة قول النبي صلى الله عليه وسلم وجدته أبو بكر ثم تعلمت أبو بكر ولم أهب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجدته wasiya kuma sannan da kakarsa kuma nan koma wurin yanarsa safiya fakultu da safiyan ita sosai da ce ma safiyan ibn uyayna ke isnaduhu isnaduhu ko kuwa da isnadin sa ne kuwa ne dai قال حدثنا فشغله إنسان ولم يقل ابن جريج dalilin da yasa ce an kenan tsakanin Sufyan ibn Uyayna dawa da ibn Jurayj da shi Abdullahi ibn Muhammad yace mai ne isnaduhu wato ka jingina mana wannan hadisin yadda za mu natsu da shi an hana ce kai mana sai mu da ka sai ce haddathana حدثنا فشغله انسان شو انا مش يدوك ما هم كذي ولم يقل ابن جريج حدثنا ابن جريج با لا حدثنا اما افرق وين ده علي ابن جريج كو اه كثير جدا لدي ابن عيينة يسير فقلت لسفيان ابن عيينة كنا اسناده da mana asbidhu wato ka jingina mana hadisin yadda zuciyar mu za ta kwanta hankalin mu sai kwanta zuciyar mu na su to sai ce faqara sai ce haddathana ya mako ce ibnu jurai sai wani dauke mai hankali saboda haka bai samu cewa ibnu jurai ba amma dan da haka nan an ana dinnan eh, tadlisin su waɗannan manyan malamai Eh, abin nan karɓa malamai suke kai tsaye Sufyan ibn Uyayna Sufyan ibn Sa'id al-Thawri dukkan su an ana sun malamai na karɓa kai tsaye ba tare da shakku ba masu kamera ko mai kamera a nuna mana lokaci nan za mu dasa aya abin da makaranta daidai Allah ba mu lalun da ke ciki kuskuren da ya faru kuma a bayanin da na yi Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mini kuma ya yi cikin zukatan masu saurare